حكم بإعجاز القرآن فقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وأشهد أن, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبان عن شفاء القرآن ورحمته فقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان وحين يدارسه القرآن يكون صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المصلة اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد ودونكم هذا النماذج أو هذا النموذج من أعلام التابعين وكيف كانوا يحيون بالقرآن رغم المتاعب والمصائب فهذا أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران عالم من أعلام التابعين إمام مقرئ حافظ مفسر أدرك زمن النبوة وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولندع له الحديث ليروي لنا كيف أسلف وكيف كان يتعامل مع القرآن بعدما أسلم يقول وقعت أنا ونفر من قومي أسارى في أيدي المجاهدين يعني قبل أن يسلم وكان مشركا من أهل فارس آه، ثم ما لبثنا عن غدونا مملوكين لطائفة من المسلمين في البصرة فلم يمض علينا وقت طويل حتى آمنا بالله وتعلقنا بحفظ كتاب الله ثم يفسر لنا هذا التابعي العسير المسلم طبيعة هذا التعلق بكتاب الله ويقول وكان منا من يؤدي الضرائب لمالكيه ومنا من يقوم على خدمته وكنت واحدا من هؤلاء فكنا نختم القرآن كل ليلة مرة فشق ذلك علينا فجعلنا نختمه مرة كل ليلتين فشق ذلك علينا فجعلنا نختمه كل ثلاث فشق ذلك علينا لما كنا نعانيه من جهد في النهار وسهر في الليل فلقينا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكونا لهم ما نكاب ما, ما نكابده من السهر وقراءة كتاب الله مع قيامنا بخدمة موالينا فقالوا لنا يختموه كل جمعة مرة فأخذنا بما أرشدونا إليه فجعلنا نقرأ القرآن طرفا من الليل وننام طرفا فلم يشق ذلك علينا إذا كان هذا حال الموالي مع القرآن وفي غير شهر رمضان فكيف حالهم أو حال غيرهم في شهور القرآن إخوة الإسلام إن القرآن الكريم كتاب هدا كتاب هداية لمن أراد السير على الصراط المستقيم ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكم ضلت الأمة المسلمة حين تنكبت عن هدي القرآن وكم ضاع المسلمون حين أضاءوا تعاليم القرآن وفي القرآن أمان وطمئنان وراحة وأنس بالملك الديان قال ابن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن معدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن ولقد كان المسلمون في أزمان الإسة يعيشون هذا الأمن بالقرآن روى ابن المبارك ووكيع رحمهم الله في الزهد بإسناد صحيح عن أبي الأهوس الجسمي الجشمي قال إن كان الرجل لا يترك الفسطاط طروقا أي أتيه ليلا فيسمع لآله دويا كدوي النحل أي بالقرآن قال فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون يخافون وهذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يشهد للعشعريين بتميز أصواتهم في القرآن ويشهد لهم بالتلاوة ويعرف بها منازلهم من غيرهم إذ يقول إني لأعرف أصوات رفقة العشعريين بالليل حين يدخلون وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار فأين الذين يحيون الليل بالقرآن في رمضان أو غير رمضان أين الذين يعطرون بيوتهم بآيات القرآن وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول البيت الذي يتلى فيه كتاب الله كي آه، كثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين والبيت الذي لا يطلى فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وعذرته الشياطين وخرجت منه الملائكة آه على بيوت المسلمين حين تعج بالأصوات المنكرة والصور الفاضحة وترى فيها كل شيء إلا بالقرآن أو ترى القرآن ولكن لا ترى عليه أثرا للقراءة وكأن البركة تكفي لوجوده ولو اتخذ مهجورا يا أمة القرآن كتاب, آه، كتاب الله تتسع له الصدور وهو لها نور وشفاء فكم أجوافنا من القرآن ولكن يعذب الله قلبا والقرآن ومن كان معه القرآن فلا أهدى أكثر منه اجتبادا وعطاء ألا فارفوا مقدركم يا أهل القرآن والباب مفتوح من الهمة والصدق والإخلاص لمن أراد أن يكون من أهل القرآن ومساكين من يمضون في قراءة الجرائد ونحوها كل يوم أضعاف ما يمضونه لقراءة القرآن ومساكين من يقفون على أقدامهم أو يجلسون على الأرائك الساعات الطوال بأحاديث أقل ما يقال عنها إنها ليست ذات فائدة كبيرة ثم هؤلاء تراهم يتضايقون حين يجلسون دقائق معدودة لقراءة القرآن كم هو مؤلم حين يفرط الدعاة الدعاة وطلبة العلم في وردهم اليومي من كتاب الله لأدنى الأسباب وكم هو مؤلم حين تتقلص صلة أقوام بالقرآن من رمضان إلى رمضان أو من الجمعة إلى الجمعة أو في المناسبات والاحتفالات وإننا بحاجة جميعا إلى أن نراجع صلتنا بالقرآن رجالا ونساء مؤلمين ومتعلمين دعاة ومربين وعلماء عامة ألا فلنجعل من رمضان نقطة الانطلاق ولنأخذ على أنفسنا أن يكون لنا ورد يومي في القرآن أو أو وأولئك يحفظهم ويحفظهم الله بالقرآن وتستنير قلوبهم كل يوم بالقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما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 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaqa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa to saƙonmu dai na farko a yau ƙaracin saƙonmu ne na jiya haluna ko fi halina wa aslafina ma alƙur'an yanayin mu. in muka duba da rayuwar magabatanmu tsakaninmu da ƙur'ani yau yadda muke riƙe da ƙur'ani da mutanen jiya yadda suke riƙe da ƙur'ani riƙon da ƙur'ani akwai bambanci shi kenan rayuwar ma ta zama da bambanci nasarar ma da bambanci izzar ma ta zama da bambanci to dai ko da menene ke akwai godiya ya tabbata ga Allah mahaliccin talukai shi ya yanke ya yi hukunci da gagarar alƙur'ani ƙur'ani ya fi ƙarfin a kwaikwaye shi ya gagari kwaikwayo inda ce ka fada musu ya rasulallahi in abun a ce mutane da aljanu za su taru akan sai sun zo da kwatankwacin wannan ƙur'ani Allah na la yatu nabi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira da haka qur'ani ya gagari a kwaikwaye shi ya gagari wajen albarkarsa da wajen tarbiyyarsa da wajen gamsarwarsa da wajen komai nashi na tabbatar babu wani abin bautatawan gaske sai Allah shi kuma Allah shi kadai yake eh, sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi Allah ya yi mana bayanin an shifa'il Qur'an daga warkarwar alƙur'ani kan duk kowace matsala wa rahmatihi فقال وننزل min القرآن ma huwa shifa muna saukar da abun da raka ne shi ga alqur'ani wa rahama jinqai lil mu'minin sai da la yazidu zalimina illa khasara bai daɗawa azzalumai komai sai taɓewa sai asara ta'adana Allah wa ajarana na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na Allah kuma annabi Muhammadu jakada ne na Allah kana jibrilu alaihi salatu wassalam jibrilu ya kasance yudarisuhul qur'an yana bita masa alqur'ani a ramadana dur ramadana jibril zai zo sai sun biyo daga farko zuwa ƙarshe sai dai shekarar da zai wuce sai aka bita shi sau biyu wani abu ne wannan daban can wahina yudarisu alquran kuma lokacin da jibril ke maya masa qur'ani sallallahu alaihi wasallama ya kasance ajwa da bil khair ya fi komai kyauta ya fi yin kyauta daga kyautar iska wannan oxygen in ya taso na cikin itatuwa ko na asubahi irin yadda yake shigowa fil fil fil ya fi ƙarfin asaye shi in wannan ya makarisa sai ka dawo kusa kusa ka ce ya fi kyauta daga kyautar turari. mutumin da yasa turare yanzu shigo sai an ji shi to haka kyauta annabi bazuwa take a lokacin hissan wa ma'ana, kuma wannan ko yana nuna wani abu annabi kan ware ramadana don bautan Allah mu ko ikon Allah sai aka waye gari muka zama irin wata halitta zan faɗi ko da ba za a ji ba ko da ba za a gane ba lokacin da aka ce lokaci ne da za a yi ibada wai lokacin sai a ce to yanzu abinda za a yi wannan lokaci bari mu karantar ranar juma'a an kefe ta ne sha biyu na yi gaya an ƙara wa mutane an takaice musu lokaci to lokacin nan kawai kowa ya zo shiga layi mun sake abinda muka sake musamman wurin mata sha biyu na yi su sun je sun buɗe makarantu wanda karatu za a yi bayan sha biyu ai kawai sha biyu in ta kowa shiga layi malama ce ke shiga layi ɗaliba ce ke shiga layi musifar nasa ya fito fili saboda girmansa ka kalli yanzu yaran ɗalibai idan aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah tsakanin magariba da isa sai ga an kewaye ka ai ko na yake da wurinsa baka san yadda nake da safi ba baka san yadda nake da rana ba to yanzu ma wani aiki da sai da gaba shi abinda ka samu har da ya zama dole ka na ka na ci ka na cance dole kai tasbihi subhanallah talatin da uku alhamdulillahi haka Allahu akbar haka suka ce na ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir azkarun da suka saukaka Allahumma salamu an yi kursi wa ta an bullo daga inda aka bullo da bugatu in ma babu bukatan komai ka tabbata kana da bukata a lahira to ya Allah aljanna nan da kake ba da labari ka bani Allah wutar da kake ba mu labarin da hankalinmu na tashi ni Allah ka tsallakar da ni daga wannan wutar to amma kafin ka gama assalamu alaikum ga min ahlarina ga min menene dina wannan alif me yasa aka yi ce. wannan alif me yasa ba a sa hamza ba wannan me yasa ba a sa masa wannan kama za ka zo ka in ma kai kuma malami ka tsaya ka ba su lokaci takamaimai wanda za su zo su same ka da safe kana da buranci da rana ma kana ka. inda yamma za ka ba su kuna dawo da yamma a a lokacin ku ke to bayan isha ka ba su su zo su zauna zuwa karfe daya. ka san daukar da wannan lokacin amma ba lokacin sallah za ku ɗauka lokacin da za a yi abin nan ba lokacin da zai zama ah, na karatu ba shi in akwai mai masallaci ko menene ya sa karatunsa a daidai wannan lokaci saboda halin irin yanayinsa kai ma sai ka je ka sa al'amura ne dole ne mu kalle su da kyau kai kuma kai za ka dinga faɗakar da ɗalibanka kai za ka ce musu kun ga yanzu ba lokacin karatu ne ba lokaci ne dai kamata mu yi tasbihi tunda za ka iske ɗaliban nan namu eh, dole mu faɗi muna huɗu ba ne ba muna wa duniya huɗu ba ne ba muna wannan masallaci ne huɗu ba idan misalin ka sa layi a aka ce yanzu nan eh an gama sallan magriba to za ka ga din ka wannan zai tashi taka mutane wannan zai tashi taka mutane wannan ma zai tashi taka mutane wani ma kafa zai sa kuma ba mai wa wa'annan ɗalibai magana sai kai da kake zuwa wurinsu wannan abu da kuke yi ba daidai ba ne ba lokacin karatu daban lokacin sallah daban in aka ce yanzu ga kowanne lokaci ana barin sa don lokacin din to saboda haka dan an ce juma'a to juma'a lokaci ne wuri ne na sallah da wa da kara da in karatu sai dai naka amma babu yadda an ka koma can ka kafa karatu to wani ne nan ba san karatu naka ka ne da ka zo da su to shikenan to su wa'annan ba su da ra'ayinku littafin da kuke karatu ba shi suke karatu ba to ai kaga masu mulkin masallaci sun yawa dole mai mallakan masallaci zama guda ɗaya ne abin da ya tsara kuma haka za a yi to saboda haka nan ainihin eh, wannan manzala yakan yanke lokaci musamman ya aje shi yanzu karatun qur'ani ke da shi da jibrilu suke kaga lokacin nan ba za ka ɗauko littafi ka ce ka zo karatu ba wannan yasa ka gani da yake mutane hawa ne ake bi ai kaga malamai ba sa yi shi bai magana ce malamai da waya ga malamin addini ya zo shi sai dai itikafin makka da madina to ba mu sani ba ka je makka umra ka je madina ka je ka yi tikafi ba mu sani ba itikafin ya kai ka ko ka ta kai ka ko ku kuɗi da aka baka za ka jirgin sama ibada baka je yi nan ma za ka yi ka tabbas umra tafi duk abin da za ka yi a nan to amma an bibiya an je an dawo kashe kuɗin ne kawai amma baka lura da albarka da kai ma me yasa baka zama kana tikafi akwai abun bage zaka tada dan buku mai digiri in yana itikafi ba su da adadi kai hatta mai doctorate digiri dan boko za ga ina ina itikafi forof ma za ka gan shi ina itikafi amma na boko amma yayi wala ka ga forof na arabiya yana itikafi sai wala ko yanzu sahun farko da za ka duba kana neman mai digiri na buwa na arabiya in ka fara haka har professor za ka samu in ka haka har prof za ka samu director director ba su da adadi amma malamin addini sai an kusa tashi a ah, ana son mutumin nan sai bi da rai za mu samu mu karasa wannan zama za a yi a dinga ba da labari sai lokaci ya daga nan ya kullo mota bai ji bai gani saboda mu samu wani abu da sake dole in ma ku yadda ko in ma ka ku yadda ko in ma ku ji magana ko ka ku ji magana har za sawa saboda haka nan eh, wannan annabi na keɓe lokaci idan dole malami zama yana da lokacinsa lokacin da ya ware wa kaza kai kuma za ka ware lokacin da ya ware zai kaza lokacin za ka dinga gaya mutane kuna son ku gan shi to ku je lokacin sallah ku je lokacin sallah in an yi sallah an gama shi kenan sai ku gaishe yana nan koyaushe haka ka ji mutane na cutar da kai muna son mu je mu ga wani babu lokaci a wasu zan ba ku a satan hamsa ka zo da azahar ko ka zo da ke nan sallah za ka yi ko mutane za ka gani shin sannan kai haka aka ajiye ka sai haka ko da wannan lokacin ka ajiye ina ka ajiye shi naka da ka gaji daga inda ka gaji in kana son ka samu lokacin mutum ka zo ka same shi fiska da fiska ina so in ganka yaushe zan zo shikenan sai datsa ma ya rusa gaba idan wanda baya ya ware lokaci ka zo ka same ni wannan lokaci shikenan to ma annabi yana da lokaci wannan lokaci yana da lokacin baƙonsa baƙon nan kam ayyam ramadana kullahu kenan talatin ne ko ishirin da haka na zai zo za su yi gaba ɗaya ba wanda ya ce salamu alaikum ya rasulallahi salamu alaikum ya rasulallahi na zo in ganka daga gari kaza yanzu ramadana ne ne wuri in kana kabi ka zauna kai baka jabi ka tafi sai ba ramadan ka dawo amma yanzu lokacin an bada lokacin ga wani abu Na hada wa dunakum hada namuzaj ku karbi wannan misali ko ku ji wannan misali daga manya-manyan tabi'ai wani daga manyan tabi'ai wa kaifa kanu yahyawna bil qur'an ya suke rayuwa da alqur'ani tabi'ai ne sun yi karatun wurin sahabban manzon Allah ragamal mata'ibi duk wahalhalu banda wahalhalu da suke ciki da musibu fa hadha abul aliya الرياه رفيع بن مهران رحمه الله علم من أعلام التابعين babba ne daga cikin manya-manyan tabi'an annabi annu subhanallahi sabai imamun muqri'un wani abun koyi ne mai karantarwa mai karanta da qur'ani ai ma mahaddaci ne kuma malami ne na tafsiri A daraka zamanan nubuwati ya samu zamanin annabta Allah ya sa ya shiga cikin musulunci a hilafancin abubakar radiyallahu anhu waye abul aliya walina da'alana alhadisa mu bar magana ko mu walina da'alahu alhadisa yanzu mu bar masa magana ya faɗi da bakinsa mu ji abin da ya faɗi amma ya mutu shekaru yanzu sai dai mu faɗa an bar ga maganar da ya faɗi da bakinsa Yake waka'at lana naf uh, uh, waka'at waqa'atu ana wa nafaru min qaumi usara ni da wasu jama'a na mun faɗa hannun bayi hannun mujahide muna bayi usara fi aidil mujahidi sai sa dama annabi na cewa wasu mutane za su shiga aljanna cikin ankwa kamo su akai gashi yanzu za su zama yan aljanna sun ma zama yani qabla an yi saliba wa kana mushrikan abul aliya min ali farisa ثم ما لبثنا بمدد بباينا أن قدونا مملوكي مكواي غري منا بروري منابروا لمملوكينا لطائفة من المسلمين في البصر فلم يمض علينا وقت لوكتي بيدت إدم طويل حتى آمنا بالله وتعلقنا بحفظ كتاب الله نني مكا رات يكمو مكا بادر يوم قهدن القرآنِ saboda duk abin da za ka yi yi karatu karatu shi da mafitan duniya da lahira kada ka ce a aikin a addinin musulunci kai aiki za ka yi ba za ka yi karatu ba misalin a ce huduban nan ba ruwanka da ita kai ji za ka yi kai aiki kake ina ai huduban nan da ake yanzu kai ika mata a tambaya kai ne ya kamata a ganta a hannunka sai dai in ka iya ta amma bai kamata ba masu gadi ya gaba komai tare da su an sha'ayi masu gadi nan sun haifar da bala'i an sha'ayi masu tsaron abun ya zama tsiya to dole masu tsaron nan dole duk wanda aka gani a ciki masu tsaron nan zaka iya tambayan shi duban nan malam an ce kaza me aka ce anan don bai kamata ka ce ni ban ma ban rike ba ani ina aiki in ko aiki zaka ba zaka ji hudu ba ya kamata ka daina aikin nan ya dace ka bar wanda zai haɗa biyu amma ba wanda zai zauna ba hudu ba tunda dukkan ku za ku karanta da ita inda aka je kafin a ganni an gan ku kafin ku samu wani a cikin masallacin nan ku tambaye shi masu gadi nan ba su fi sauki ba ba ku ce komai ba eh? bai fi dacewa su za ka samu ka tambaya ba to su ma suna zaune hannu rabbana ya yi ko ba su ne ba kai ba akwai masu ba su ne ba ba su sadaka ba amma cikin su akwai masu saye su bayar sai sai suke suna bayarwa ba ban ga ko mutum ɗaya da ita ba lalle su ya yi haka yau ba su ba ku ba wanda ku ne shugaba ga shi shi ma Rabba ne? a shi da littafin sa shi da dashi shi wannan biyu za ku haɗa an yi ba a yi ba ma'aikata ne ko yanzu ba ka gani ba sojojin musulunci duk garin da suka ci da yaƙi su za su zauna su fara karantarwa to idan ba su san me ake ba fa ce Ibrahim gangari da ma shi ma wala <laughs> kako zai yi daɗin tambaya ko ga shi ga sagonsa in sauran suka wada ja'a kai ai baka je koyi na salamu alaikum dan Allah na kullo daga gari kaza wata huduba da aka yi ni a gidan rediyo na ji Allah dan nan wurin ya aka yi wala ka ce ha sai wajen malam ba zo nake faɗa kan wanda zo min ba yanzu ne na ba ku lokacin da na ba ku ana gama sallar nan lokaci na ne kawai wanda shigo mu kar ka ce ran juma'a zaka zo ka gani a'a ranar juma ba ranar gani na ne ba gani na ka gani gani ga ka kana kallo na na kallon ka kai min tambaya ni wannan na ga ma tambaya da usulubi wani abu da bai shafi wanda ya shafi hakika ko da kaga ga Umar da Hudu sai sa wani yanzu kake zuwa kaga nan ya shafi ma yanzu kake zuwa ya zai ce wallahi am daga gona nake da na je maka wanka ban yi ba ma ba na ji an kira sallar na rago da gudu ce da subhanallahi wanka ma baka yi ba laifi kan laifi kaga wannan bai kamata ba ya dace tanadi ai tanadi na kusa aka fi matsawa aka fi matsawa saboda da nan wannan da yake nan lokacin kawo kaga ina musulunta bayi ka duba da ina musulunta sai da ya shafe yan asalin yan asalin sai da shafe su aka wayan gaji suna nema a gare shi don mai ya tsaya ya iya duk wanda ya tsaya iya shi ne Sun mai fassiru da na هذا eh, tabi'iyu daga nan wannan tabi'i tsaya ina mana bayani al-asiru al-muslimu طبيعة هذا التعلق بكتاب الله يدس قرية للتحفين Allah. الله kasan misalin da za mu zauna mu ba kowa yadda ika dama yake zama da alƙur'ani an ka dama ka karanta an ka dama ka bari ba ka ɗauka ma shi ƙur'ani nan yana da haƙƙi ka karanta shi ƙur'anin da ke ɗakinka yana da haƙƙi ka karanta shi da za ka dinga sayin jarida kana ka ajewa ka sayo jarida ka aje ka sayo jarida ka aje ka shekara ba ka karanta ta ba kila sai ka tumci kanka ma qultum shay'an hmm ban ji ba ba gane ba eh ba ta ajiyu ba ce kullun ka sayo ka aje kullun ka sayo ka aje duk safi a tara maka jaridu sannan na samu wanda ya kula ni ina wance gata ina wance gata ina wance gata total ɗin kuɗin kaza ungo ka zuba sa ba mata ka dawo ka zuba sa kan teburi gobe ma haka jibi ma haka ka samu shekara da Allah ha zama janu hmm? ban ji ba dole zai daina sa ƙarshen ta shi to amma ga qur'ani ka saya an baka kana bugan je littafin ka ne amma babu wani wurdi daga ka bashi ta ka gutsura masa wurdi wurdi in ma kaɗan kaɗan ne na bakin naka kaɗan kaɗan za ka yi to Allah ya sa ainihin eh, kwana eh, kullum eh, kullum juzu'i ɗaya kullum juzu'i ɗaya kaga wata zaka sauka za ka tsaya ka roƙi Allah ka roƙi Allah da dukkan abun da ka ta so a gaba yau ka yi saukan ƙura'ani mala'iku dubu ka za sun hallara lokacin kana da shiri da matar kama ka taso ta ko ba ka shiri da ita ka taso sai da Allah ya shirye ki taso yau za a yi yau za a yi akwai wani buki ya'ya ya ce to yau ba zan sauka ku zo lokaci kaza Ka ga ƴaƴa mace zuma suka fara cewa baba yau za mu sauka shi to to to na nan na nan sun Allah ya saka zai ce ba na na rikici da yawa bacci nake yi ko koyi min du'a idan kun gama to ga dai shi ya ɗauki eh akwai wani haƙƙi tsakaninsa da littafin Allah ya ya ɗauki wannan haƙƙi ta'allaqu bi kitabillah wa ya qulu wa kana minna man yu'addi ad-dara'iba limalikihi akwai mai ba da haraji dar akwai abin da ake yanka masa ji'uli bawa ne shi sai ce kullum ka kawo dubu uku daga nan duk abin da ka samu an bar ma kullum ka kawo dubu uku kullum ka kawo dubu uku haza hiya dariba musamman kila ya iya kafinta ne birkila ne masaki ne mai wanki ne a'a mai ridi ne kaf inda a'a me yake mai sana'a na to shi kenan yanzu ba matsala kullum ka kawo dubu uku sauran naka ne kaga duran da aka rubuta ma fansa ka sai ka kirga ka basu su kudin su wa minna man yaqumu ala khidmatihi cikin mu akwai wanda ke yin hidima shi ba yanka masa komai ba je ka kwashe kaza je ka share kaza lokacin cin abinci yayi je ka dauki abinci kashi sallah ta yi je kai sallah menene ya taso je kai kaza daga nan da yamma a koma gona kaza a zo a tafi shi wannan ba a yanka masa ba kawai dai zai yi ta hidima kawai yi ta hidima daga yanzu mu je mu yi aiki kaza yau yau ga abun da za mu yi gobe ga abun da za mu yi wa kuntu wahidan min haula'i kenan shi ba ba aka buga masa ba fa kunna naktimu alqur'ana kulla lailatin marra kullun sauka muke ba wa fa. ga haƙƙi biyu a kansa yau kai ba aikin faɗi ba na baƙi kana da abin da za ka ci ma in yara yara ne ko yara yara haƙƙu da ake baku babanku yakan ce ɗana yana wurin hadda ai yana kokari yanzu mai abun nan ɗansa zo ka tafi wurin haddaka zo ka tafi wurin ka ina ga dukkan ka yi dukun dukun ba sabulu ne ga ka je ka ga sabulu je ka yi wanki ka ci abinci ka cika cikin ka amma karatun ƙur'ani karatun ƙur'ani ya gagara in an ga wani mutum yayi sauka a rana mamakin sama ake ai ko dole yadda muka yi ƙur'ani za mu ga sakamakonsa tare da mu kuma muna gani فجعلنا نكتمه مرة كل ليلة فشق ذلك علينا shikenan sai muka dinga sauka kwana biyu Fa fashaqqa zalika alaina shi ma ya dan bamu wahala faja'alna naqsimuhu kulla salatin duk kwana uku wanda suke fada cewa ba ka a sauka ƙurani ƙarancin kwana uku in ka bibiya kai kana sauka bayan kwana uku suka ka je ka baya iya yi baya iya sauka kwana uku kullun ishirin kullun ishirin kullun ishirin baya iya yi Fa shakka dalika alaina fa eh, lima kunna nu'anihi dan abun da muke wahala min juhudin fi nahari wa sahar tillaili da rana aiki da daddare muna fama da ainihin rashin bacci na ba'd ashabi rasulillah muka sadu da wasu daga cikin ba sun tambaya ne ba su samu sauki suna neman mafuta ne a haka wa shakauna lahum ma nukabiduhu muke fama da shi minas sahari wa qira'atil kitabillah ma'a qiyamina bi khidmati mawalina ba suna nema to a cewa iyayen gidansu su yafe musu tunda sun iya qur'ani a yafe musu o'o oh, oh. na lana ihtimahu kull juma'a marra duk sati ku yi sauka daya duk sati ku yi sauka daya mahaddata ne hidima kuwa kullum zai hidima bai bacci a wurin hidima ita ah, ina san wurin karatun qur'ani ne hi isa muna sauka ainihin jumatin marra fa akhadna bima arshaduna muka dauki abunda suka dora maka faja alna naqra'ul qur'ana tarfan min al-layli wa nanamu tarfan sai mu kasa dare biyu yanki mu karanta qur'ani yanki mu yi bacci falam yashqa zalika alayna idza kana hadha hadul mawali jama'a in wannan shine halin barori bayi ne sun tsinci kansu cikin bauta sun musulunta sun bi addini amma sun san basala ba addini ba haƙƙin yayin gidansu na nan a kansu ga halin matsayinsu ma alƙur'an to kai yanzu wa ke bautar da kai wa fi gairi shahari ramadana kuma wannan fa ba ramadana ba a'a fa kaifa haluhum aw halu gairihim fi shahri alqur'ani yan uwa musulmai إن القرآن الكريم كتاب هداية للتافين تربية liman arada sayra ala sirat ga wanda ke neman yayi tafiya akan gwadabe almustaqimi walakin ja'alna hunura mun sanya shi haske na bihi man nasha'u min ibadina وإنك لتعدي إلى صراط مستقيم يا رسول الله كان عشرية تروى زواج كفركي ميككي نن هداية بيان با هداية توفيق با وكم ظلت الأمة المسلمة نوى جماعة مسلمين يوصون هلكا سمبتا حين تنكبت عن هدي القرآن سنبوتي دقى تربية القرآن wa kam za al-muslimuna ya musulmai suka tozarta yau musulmi ya zama bindi wa imma ka bi duram ike ku wa imma ka bi fitina sun kaso akwai duram da zuba mai akwai fitina in ku ba haka ba to sai dai ka bi masu zagin sahabbai wanne ne ba wanne ne ba wanne za ka bi in ka bi durom ka bi kere idan ka bi fitina ka bi gurguru to in ka bi masu zagin sabai kai ka san ba sai an ce ma komai ba to idan za ka bi ku ba ku da alƙibla ba ku da shugabanni ba ku da tsayaye da suka tsaya muku inda wa'ancan suka yi cara suka yi tsawa kuma ku tsaya wata kwanan ku yi cara ku yi tsawa ba mu da mai mana tsara sai dai mu bi kai abu yayi muni imma ka bi kere wa imma ka bi eh, waɗanda suke cewa ba Allah ma tukuna wa imma ka dai bi masu zagin sahabbai shi al'amari yayi nauyi ina ahlu sunna mu babu ni ahlu sunna da tashi shi ma wanda zuka tashi saka tsaya tsayin daka so ma su ce ba a isa ba in an ce kullu su ce cas a wurgo musu tulu su masu wurga tulu a gunsi ruwa a fesa wa garin su ruwa su masu gunsa ko su fasa kwaɗon da ya kawo ruwan su da shirya kwaɗi ya iya janyo ruwa ya janyo ruwa ya zo kofa ya zo kusa da gari ya watsa muku ruwa garin ku ya ritse shi sai to yayin da ke jan ruwan nan yara kun gan shi sai ga kwaɗo can ga kwado can ina hallu ka nemi wani dutse a mulmula shi ma a kula shi ya feso ruwan garin ya rushe shi kuma ya mutu a wurin kaga an yi aje ya jama mutane asalan tiriliyoyi shi ma ya yi asalan tiriliyoyi domin wannan kwaɗon mai zuƙan ruwa ya fesa ina da tsada saboda haka nan sun fasa sun rusa an fasa musu a koma a tsaya ko ƙara a ƙara mu shi kenan sai mai sai asuwaki sai jallabiya insha Allah aina anta ana أنت أنا خريج fulaniya shi شكرا ai a kasan waje kaza ake ai a kasan waje kaza ake ai ka gab gari kaza kaza ake ai gari kaza sun ci gaba to me yasa da kaje ka karanta kaza tun baka kawo mana wannan ci gaban ba ba sai ka zo ka gwada mana wannan ci gaban mu mu bi ka ba za ka mu ba za mu bi ka ba bayan Allah za su bi ka Allah ya taimaki addini ta hannunka ka ai fihi ma fihi من القرآن ظلت الأمة المسلمة حين تنكبت عن هدي القرآن وكم ضاع المسلمون حين أضاعوا تعاليم القرآن وفي القرآن أمان وطمئنان أكوي أمين القرآن وراها أكوي هوتو وأنس أكوي نسوة بملك الديان ka mutu a kai ka aljanna a barka ka ci gaba da fada da addinin musulunci قال ابن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن معدوبة الله wannan alqur'ani gayya ne na qur'ani gayya ne da Allah sai ba san yadda za a kira shi ba akan yi galiba ne mu gayyan mu ta yi aiki ne to mai sunan gayyar abinci ka dafa abun shi da yawa ka kira mutane masu muhu da hausa da yusu a kai ya yi gaya soɗi zagi ne baka sama abin da ka faɗi ba gayyar Soti, tun da kana da ƙoƙari sai a gyara maka tambaya ka je ba gayyace ka ba sai ka ga ana taro ana fito da shinkafa ana fito da waina sai ka nemi wuri ka zauna to ne ka zo ga yasoki tana da ma'ana yana da kyau masu irin wannan kwakwalwa a dinga daga masa fahimta tun ina faɗi fahimta ya kuskure wata ran zai faɗi mai kyau bai da suna walima to ai walima ba shine abinci ba asalin walima angwanci ne abincin shine walima walima ku a wurin kuwa ne? ko za a kira shehuwa ne daga Maiduguri, shehuwa ne daga Lagos, shehuwa ne daga Yola, shehuwa ne daga Sokoto, farfuwa ne ma daga rigar Za a aurar da yarwa ne, ko ɗan gidan wane zai aure su taru su dinga da gargazan wa'azi shi ne walima a wurinku amma in sunna ne walima ita ce abinci, sai dai a sunna sai mu bashi walima. Ya fi kusa da haka. tunda asalin walima ka kira mutane karfe kaza ka shirya abincin suna zuwa ka ebo abincin ka basu. karfe kaza an gama ce kawai tashi na yi isan na yi in kun yi du'ai falillahi alhamdu kai dai mai walima za ka fara alhamdulillah ina godiya ga Allah Allah ya yi min kaza Allah ya yi min kaza saboda kanan jama'a ga dan abinci ku ci ku tani murna shikenan sai a fito musu da kajin a fito musu da ruwan a fito musu da zoban a fito da alalan da amalan da ɗan wake da fura da nono duk a kawo a sha mamma mun tuna an gama sha to a Shi shine walima to amma mu ko walima a kafan Hausa wazi ne a ko a zamanin yanzu kai istilahin yaran yanzu wazi ne to mu bar wannan magana mun dai gano sai a ce kaman wata walima ce ta Allah Allah ne ya gayyan kowa da kowa shine qur'ani madubatullahi duk abun da ka gani a qur'ani rungume shi yi amfani da shi naka ne fasaha ka ne man dakhala fihi fa huwa amilu illa iyaka kana al muslimuna musulmai sun kasance fi azmanil izzati lokacin da suke da ƙarfi ya'ishuna hadal amna suna zama wannan amincin bil qur'an suna cikin aminci babu firgici babu kaza rawa ibnu ibnu mubarak rahimahullah wa waqi' rahimahullah fi az bi sanad sahih an abi al-ahwas al-jushami قال إن كان الرجل لا يترك الفسطاط taro mutum kan faɗowa gari faɗowa ka faɗowa ƙauye ƙauyen ko ina ina yana wuri kaza rigar ku tana ina suna wuri kaza za ka faɗowa eh, riga kawai sai dai ka ji ana shidawa in dare ya yi yanzu ku ban abun da za ka je in ka je riga sai bauɗi sai ganguna sai hirde ko in ka je ƙauye na kana wannan inda ke zaune ba abin da zaka je sai wake wake sai waya awa ashirin da hudu ana jin waka wakan hausa wakan wani ne masu yare duka dai kowa na kin kaho da yarensa shi zaka ji da daddare amma wancan kana gangarawa fostado da bukoki ne kaga ya fi kama da ruwan riga rugar duk da kaje ba abin da zaka je sai alqur'ani haruga jin ku haka yau subhanallah ya su ga haruna can abu ya ɓace kuna da sauran aiki dole ku dawo da haka ba abin da za a ji a rigar nan sai tilawa alƙur'ani maza da mata dare ya yi wancan ya gaji ya kwanta wacce tana nan tana bugawa wannan ina nan ina bugawa ko kuma duk yara son gaji sai dattijo guda ɗaya ke ta fama aka kaga yi albarka amma yanzu da aka ajiye ƙur'anin ga daji na inda ya koma ni'ima ta zama azaba qala saboda haka na haka eh, turuqan ai ya'tihi hilaila mutum je wa ƙauye da daddare fa yasma'u li da wiyan haka zai ji amowa wa yan wurin ɗin, ka da na hali. bil ƙwar'ani kaman za ka je kaman kudan zuwa kunga kuma nan kafin fito ai alhamdulillah san qur'ani za ka ji ba za ka samu mutum biyu suna hira ba ba ka samu kowa shi ko za ka ga ya koma ya da kofa hmm, wancan ina nafila to abinda za ka ji duk gidan da ka je hatta masallaci mu yanzu in ka fito cikin masallaci malam da wuya ka ji da wuyu din ba banda wannan wannan na juma'a ne amma kaga tsakanin magariba da isha da za a fita wani rik ka shigo sai dai kaga an yi tsuri can jiya baka zo ba jiya ban zo ba man sadu da kai gidan siyasa ya akai ta ta ta ta sai ta a masallaci wanda a masallaci na fa ko magana bai kamata ba kaga wani yanzu irin nan wannan dan wani din idan ina nan ina jin duk abin da ake sanan nan gajiya ne fitowa ne na hudu ta da faɗa ya za a kuna da tsawa ana koyi da ku kuna hira da juna ai ba dama ku hira da juna duk wanda ke zo nan ya zo abin a same ka kana tilawa qur'ani ko kana tasbihi ko kana nafila ko kuma ka ai ka sage kana tunanin makoman lahira ka ko duniya ka ko menene dinka amma ba a same ka kuna gaisawa da juna ba har da irin wani dan hannu fa ka ga ana yi ba dan kare hannu ah assalamu alaikum zaka zaka assalamu alaikum ah kel kel kel kel su kai asahu la ilaha illallah ya ba ku fakin banza hannu a masallaci har da kyalkyalar dariya dan hodiyo Allah ta'ala ya ji kansa ya ce hannun da ake makaruhi ne mun karanta shi a cikin ihya'us sunnah hannu ai hannu yanzu misalin ku gama sallah a gama sallah ta assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan ai san ta sai juya sai ka san assalamu alaikum an sai da da da sai ga alhazan eh gama gama kaza kaza gama a masallacin ba magana a masallacin ko a ce za a daura aure shikenan za a daura ba ma ne a gaban ka ga bari kana kai gawa ne waya man kana nema za ka gasa dauni ka gaisa da wa an daura muku aure kwai fita amma ba za ka zo masallaci ba kai kana da wani mai gidanka za ka gasa da shi ba anan ba ba wani mai gida anan muna ɗakin Allah kaddara ce ta kawo mu muna neman albarka ne muka ɗauko auren muka kawo shi gaban Allah can ma gaban Allah ne amma ba kamar ɗakin sa ba muna neman Allah ya albarka wa ƴan yara wannan eh, miji da wannan mata Allah kai musu albarka Allah gashi nan a ka Allah muna tuba muna kaza muna kaza Allah kai musu albarka Allah ka shiga tsakanin su Allah ka hada kawunan su Allah kai hada ina muka samu hanyar dariya ko akwai wani ne gida za a gasa da shi mai gidan wa duk ai waje in ka fita wajen masallaci shikenan gaisa da mai gidanka kai yaro je ka gaida mai gidanka kai masa murna wannan je kai kaza amma ba dakin Allah ba ana gama daurin aure tashi za a kawai shi shi shi shi kowa ina sauri wanda iga zai yana fila ina filarka wanda iga ba zai yana fila ba ita mun amunka amma banda magana da juna ba maganan kaga abokinka za ku gaisa da shi sai an fita waje ko ba dama ka zo daurin aure ka ce a ah, to ai dama ina son in ganka nake son in yi amfani da wannan dama daurin aure a cikin masallacin zaka yi amfani da wannan dama ka zo ka ganni ka san ne ka san inda nake kai amfani da wasu dama ka zo ka ganni amma ba wurin bautan Allah muka zo nan saboda haka nan wannan kalfa eh, eh, ma balu haula'i ya kai na yi tsallake ya fi hilailan ne fa yasma'u li ahlihi dawiyan kadawiyan nahli nan na tsaya bil qur'ani qala fa ma balu haula amanuna. to me isa ma mutanen mu yau hankalin su ya kwanta ko gane ba kun gane me isa a masallatai yanzu hankalin mu ya kwanta ha hira muke a dakin Allah ma hira muke su kuma in shan a gidajensu ma ba su hankalinsu bai kwanta ba me ya samu mu na wannan zamani hankalinsu a kwance duk gidan da zaka je sai dai ka ji kiɗa idan baka ji kiɗa ba wayoyi ne samarin gidan da 'yan matan gidan kowa ya koma eh, lungo waya ike bugawa hira ike da wanda yake hira da a'a wani wuri yake so a'a wata wata mai take da suna dirama yake kallo a'a menene sai dai wannan amma ba Allah ake kira ba ba annabi ba ba qur'ani ba me isa yanzu mutane suka aminta ba sa tsoron Allah ma kana eh, ula'ika me yasa bu an ya kafuna sai ku duba mutanen da na tsoron Allah na tsoron abin da zai je dawo yau ko an aminta kaman garanti ya zo mana yan aljanna muke wa hadha rasulul huda sallallahu alaihi wa sallama yashhadu lil ash'ariyina yana shaida wa ash'ariyawa kabila ce bi tamayyuzi aswatihim da bambantan sautukansu fil qur'an sun bambanta wa shahadu lahum tilawa ina masa shaidan tilawa wa ya'rifu biha manazilahum yana sanin gidajensu min gairihim daga wasansu inda suka sauka yau da a ce ana kabilanci da sun yi kabilanci ce zai san fulani duk inda suke amma labar da ce ya ce zai san bare bari duk inda suke su ne yan qur'ani kowa ya musu shaida kowa ya sallama Allah ba su Qur'ani kuma suna darajar ta Qur'ani duk inda suka sauka zaka ji alama ta ta ta ta ta ta kai hala wannan babar bare ne ce gaskiya barbare ne sai ko wanda suka zauna tare da su suka dauko irin halin su ki yi isa duniya ta tsane su Duniya kafirci ta tsane su duk Najeriya ba sa kallon ko ina bare bare yake kallo zo ke so a karar da su a makala masa wannan a share su a makala wancan a share su abu ma bai yi ba duk abin ya faskara yanzu sun zo da kansu za su share su sai fulani ta wani bangaren su kuma amma ba ta wannan ba ana sanin bare mu a Najeriya a nan da Alƙur'ani kamar yadda a wancan zamanin aka san ba ash'ari da Alƙur'ani to alhamdulillah sai ɗaliban kwanan nan yaran nan na kwana kafin wani musifa ya same su amma sun sake dawo da shi duk inda suka kama haya in ka ga ɗalibai na tare karfe ɗaya ta yi ko kuma shafe ta yi suna ta sun ka bibiya yan kwaran nan gaskiya ko kai baka taɓa da zuwa sa eh karga abin nan su duk da ba angon ku suke ba anan haka suke duk inda suke din nan da aka ba su haya to za ka gani dan su baya zuwa yawo sun same su sun turke shi aure guda za su yi karatu sai ka har sha ɗaya ta har wani lokaci zuwa nake na jirgin kai kuma su aka su hutar a su ba shi na ce to malam an gama ku dinga barin su bacci idan suna jin bacci ku basu su yi bacci kada ce muna musu azawa muna hana musu bacci duk da dai haka ɗin da kuke yi daidai ne amma dai a dinga dan ragewa a dinga yin daidai misali sha ɗaya sha biyu haka za ka zana suna ta zuba karatu mai tilawa na ka wa'inda suka yi wayo a cikin su sun gama sun kama haka za gan shi na yawa kan titi ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra kai bango ya kona ya dawo ya kai wuri haka yana ta hada in hadda ta kakare ka ya tsaga ya wannan baya ramuwa da yana kallo to amma duka wannan kabila ce wacce ta yi fice ta bambanta wajen alkur'ani saboda haka nan annabi ina gane su duk inda aka saukar da su duk inda suke kai sautin su in su ji sauti a tanti ko sauti a gida ce wannan ana asharawa ne inni la a'rifu aswata rufqatil ash'ariyina bil layli kina yadkhulu mu ko sai dai a san mu da manya manyan wayoyi ga yara na a tutturo an tutturo mana da wurin yanzu tsiya da muke da su akan waya sai ga waya ta hana shi zuwa masallaci tunda da safe yana can an hana mai sakar da yaushe yana nan an hana mai to bakanin magariba da isha ba zai zo ba sai yaran kawai shi saboda haka nan wannan muna faɗa musu wa'anda suke turo yara daga inda su daina turo su da waya sannan kuma su tabbatar da akwai shugaban su ɗaya wanda shi zai dinga ba da labari ga abin da ake gudanawa saboda yaro kada a bashi shi zai dinga magana da uban shi ƙarya da gaskiya sai kaga dattijo ɗan ya gaya masa wani abu yana cewa yana karma to lalle mm, nan wani ya karɓe mu waya na ci ba shi waya kai ka ba wayansa in ku ba haka ba zan saba ma wallahi ka ba shi wayansa tsofaffin to ba zan ce musu na banza ba gaskiya ba a koya musu ba ne ba astaghfirullah da wanda na faɗi ma Allah ka gafarta musu ka gafarta ne sau da in ba haka ba ya za a yi haka wanda ke taimakonka ya hana wa ɗanka ɗaukan waya ni tsaya yi bitan karatunsa kai kuma za ka turo masa za a yi bala'i za a yi wane ne a bashi wayan shi na fara gaggaya masu su to kowanne idan za a taho sai an zo kwamba za a yi bankwana in za a yi bankwana za ku taho to iyaye su in an gama bankwana to shugaba can mai turo yaran ce to kowanne ya bawa ubansa waya ya koma da ita mun ba wa wane izini shi ya buga waya saboda mun yi magana da can wane a bar masa wayan isar da maganganu da suke gudanawa a tsakaninsu. zai iya zuwa wani maganan ta yi ƙarfi ba yadda za a yi sai babansa ya sani to shikenan shugaba mai hidimasta ya yadda kai kirawa ne ka gaya musu halin da ake ciki wani ya shiga kaza wani ya shiga kaza kuma ɗan ƙaramin ƙora ma dai za a shiga ciki a fitar da su daga ciki wa arafu manazilahum ainihin wa arifu yana nan sanin gidajensu min aswatihim daga sautin su bil qur'ani bil laili wa in kuntu ko da na kasance lam ara manazilahum da ba san su ne a ciki ba amma in zan wuce na ji sauti kan gano sautin su hina nazalu bin nahari fa aina alladhina yuhyuna al laila bil qur'an wai ina masu raya dare da alqur'ani في رمضان أو غير رمضان أين الذين يعطرون بيوتهم إنا وإن دسكي قمسة سجدة جنسو kamsasawa ai ko masallatai ya kamata ana kamsasa masallatai ko da karanci ranar alhamis muyi na yan umu mana kanawa doni attajirin da ya kai attajirin ya yi masallaci to sai ya samu wani ya ajiye duk ranar alhamis za ka gano yana zaune ce a zo a yi musaffa dukkan masu ƙwar'ani ko halarsa za a ba ku ɗan shayi za ba ku ɗan abincin da za a ci ta wani lokaci har goro ma mota yana ba su amma ku zo ku nuna min gasar ƙur'ani ba gasar neman kan keke ba ba gasan neman kujeran ƙura ba a'a kawai dai wannan wani abu ne a zo a buga a ga waye qur'ani na nan har ya karbi abun magana sai ya ajiye goma yana zaune a layi fa yana baki ana ce ana zaka wane wane ta ha ina ne ce za ta dayan su habba ta ta ta an haɗa shi da abin da ɗifayyayyayyayyayyayyayya ya san abin da aka baro a baya ya san inda za a je kana dakata ya ce ai ban ƙarasa ba can an baro samu ni kaza nan sai na haɗa ya kai goma in ya kai goma yar muku da abu ya koma jefe ya ci gaba da gyangyaɗinsa inda rabo ta sake dawowa kansa ko kuma kana shiga wata tasha za ka shi ina gyangyaɗi kana shiga wata tasha kawai ka je a ɓallo ma kuma wallahi malam yaran nan muna da su mu tsaya ne mai aiki wani wina ba shi suna da wani yana da wani dan karamin yaro karami ne yaron amma shi in ya fara karatu yadda ka san inji yadda ka san generator dan gashi ina bacci fa ina bacci ina ina ta yi sai an ce masa kai irku haka sai an ce masa irku sannan iya ruku'i ba bacci yake ba bacci yake ba dan karami ne tun da kusan ai ana sa su don karfafa musu gwiwa ba ana sa su ne don wai su ne su abu nan an za a sa aika kaga na wannan babba za a sa to amma shi wannan an sa shi ya duba ga masu farin gemu a bayan shi ga masu kaza a bayan shi ga alhaji wani ba ga malam wani a bayan shi ga shek wani a bayan shi ga wani ne ke zai wuce tsungul tsungul tsungul tsungul mai wasa da shi ma yayin da zai ga cewa baraka ka sanan ba saka ya can shikenan yi dariya ya zaga ya ta can saboda abokin wasansa ne in ma in shigo wannan bai firgita shi ya daga malam gashi nan muna samun su wannan ya nuna mana mu dage za mu ci nasara bi iznillahi illa ana bukatan abin ya yaɗu don ɗan gida guda ɗaya ko masallaci guda ɗaya mai aka yi masallacai sun fi dubu sai sun fi dubu dubbanni ne masallatai to amma na bukatan ko'ina ba aukin buɗe masallatan ba tilawan saboda haka eh, wannan labari ya zo daga Abu Hurairah radiyallahu albaitu allazi yutla fihi kitabullah gidan da ake karanta littafin Allah ai haka masallaci Ka kasura khairuhu alherinsa zai yawa Suna jin akwai ‘ya'yan wani mutum da ake ce masa eh, khadimul Qur'ani, aka tambaye su ya aka yi kudin ku yi oh, mu kuɗin mu na Qur'ani ne. Allah ya ba mu kuɗi amma ta hanyar Qur'ani. Sai isa mu muna ganin darajar Qur'ani ta haka mu Qur'ani a wurin mu haka nan za mu ci gaba da yi mana hidima yadda uban mu ma ya mutu yana hidima al Qur'ani har yake so nan ana ce masa khadimul Qur'ani to mu ma ƴaƴansa da jikokinsa maza da masa duk huddamul Qur'ani ne. to ai wannan ai ba so kada ake bukata balan sana ce ai an gama samu me aka samu kansa qur'ani ana bukatar sa kai sai ta tilawa yadda za ta yi albarka a cire girman kai a cire neman suna kasura khairuhu wa hadaratul malaikatu malaiku za su halarci nan gidan ah, mala'ikun rahama ne ba na azaba ba gidan zai yi albarka وخرجت منه الشياطين والبيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله هبا ذاك بأهله زي ما وزي كتم وإن جدا جدا زي ما البركة وقل خيره وحضرته الشياطين نين شيطان تند جدا دقا ويا سي ويا دقا ويا سي لابتوب دقا لابتوب سي تي إنا البركة dole hadaratu shayafi wa kharajar minhul mala'ika mala'ikun rahama sun fita daga ciki hotuna na yaka cike gidan da shi hotunan yan siyasa maza da mata fa subhanallah ahin wayyo ala buyutil muslimina wayyo Allah gidajen musulmai yau hina ta'ujju bil aswatil munkara suna amone suna cike da sautuka na kade kade yau mota za ka gani mai tsada in za ta wuce sai ka dinga jin ana jikijim jikijim a ciki fa subhanallah arziki in an yi yau sai mota farkon abin da za a duba za su kan tana yi ina wurin sa mamare ina wurin sa kaza kayi to haka gidaje disco ne kan disco nan ɗakin disco can ɗakin disco wannan grn disco can bedroom ɗin disco da wuya ka ga ana kiyamun laili wannan duk gidaje mu haka ne dan ka zo gidan imma katar da su suna hira wa imma katar da su sun zube suna ta bacci gidajen mu matattu ne mun kashe qur'ani ya na sun je sun karatun qur'ani amma ba qur'ani sai dai ka goyi bayan ƙarya tunda baka jin kunyan ƙarya amma ba a yi wasuwarul mufadiha da hotuna na tsiraici hotuna na tsiraici wa tara fiha kullu shay'in komai zaka gani illa ma yata'allaqu bil qur'an sai abun da ya shafi alqur'ani shi wannan ba komai ba ba a ciki أو ترى القرآن كوغا قرآن ولكن لا ترى عليه أثر للقراءة با karatu. na sha gaya muku kenta yanzu idan misali mutum ya mutu ya kamata dubu ƙura'aninsa a ga ina ya tsaya ƙura'anin kana da suna da na ofis ka tsaya a wuri kaza na gidanka ka tsaya a wuri kaza na ɗakin wance ka tsaya a wuri kaza in kuma ita ce take zuwa na ɗakinka ka guda ɗaya ne to za ga a ina ka tsaya ko to ramadana yanzu an yi saukan ƙur'ani shikenan an gama karatun ƙur'ani a ina za mu yi albarka ai ko ba za mu yi albarka ba dole a duba a ina ka tsaya alqur'ani wa ka anna albarakata kai ka ce albarka takfi za ta isa li wujudi kawai in an samu nuskan qur'ani a wuri albarka ya ta dinga sauka walau tukhidha mahjuran ya ummatal qur'an kitabun lahi tattasi'u lahu sudur littafin Allah zuciya na yalwata ta dalilinsa zuciya ainihin kan buɗe yanzu ba ka gani yaron da ya karanta ya yi haddan alkurani duk inda kuka kai shi a sana'a sai ya yi zara ya haddace ƙur'ani ku tura shi soja ku gani sai ya zama da ya yi haddan alkurani ku tura shi injiniyari sai ya yi zarar ya haddace alqur'ani ku tura shi inda za ku tura shi duk inda kuka tura shi sai ya zama daban tun da kokolwarsa ta bude sai dai kada ku dinga haddan qur'ani saboda a samu kokolwar kawai ba don bautan Allah ba amma tabbas duk dan da ya haddace qur'ani to ko a makaranta kowanne karatu yake so a ga sai ya zama ba wahala gare shi wa huwa laha nuru wa huwa nurul laha wa shifa yana qur'ani na haskaka ma zuciyarsa kuma yana warkar da dukkan shubuhohi fakam ajwafuna min alquran nawa ne muka haddace da qur'ani Cikinmu mu nawa ne a ciki irfin ka nawa sura nawa ka haddace sallah ya sauka gai mafi sauki ka ce to babu sai dai na sallah dole ka dinga maimaita sura daya kana can wata ta sura kun fara rikici kabinan su dawo da kai kabinan su dawo da kai je to oh, haka ne bari ɗauki sura ɗaya to mun ɗauki sura ɗaya saboda menene ba lokacin haddar walan yu'azzib Allahu qalban wa alquran Allah baya zai yi azaba wa duk wata zuciya da ta haddace Qur'ani balle ce da ikhlasi wa man kana ma'ahul quran duk wanda yake da qur'ani fala hada aktsaru minhu iktibaran wa tawata babu wanda yafi shi samu ala fa'arifu qadarakum kusan kimanku ya ahlul qur'an kuna da mutunci bai kamata ba kai hadda qur'ani ka tozar da kanka آه، آه، والباب مفتوح قرآن كوفر حد لتك من الهمة والصدق والإخلاص لمن أراد جوانك يسوع أن يكون من أهل القرآن ومساكين مسكينين talakawa من يمضون في قراءة الجرائد ما سوزا ما سنا jaridar kullum كل ساعتين shiga jaridar duniya ناسيكا sai ka ta talkace ta har akwai mai talhisin abin da ya gudana a sati kulla A da'afa ma yumduna nunkin da suke tafiyarwa li qira'atil qur'an masakinun man yaqifuna ala aqdamihim masu tsayawa a kafansu au yajlisuna ala kara ala ara'ikihim su tsaya a tsaye su dinga kallon ƙwallo. as-sa'ati tiwali bi ahadisa da maganganu kilan an ana taron siyasa mai neman shugaban kasa zai zo gari? a karshen ta tun karfe uku mutane har zuwa magariba ba za gama watsa ba a tsaye ake kawai ana san a gaishe kawai don a ɗorar amma an karanta suratul baqara a raka'a ɗaya tafi na bala'i tukuna wa kira ka wace ma dole ka tsaya ka basu da qur'anin su tun da su su kaga mutum ya kona eh, rumbunsa an ya san inda toka rumbu take tsada ya kashe sa saboda haka haka kawai don kana jahili sai ka zo ka ce kai ma zama jahili mu zama daidai zan bi ka kakkabi ta ba umma ko gaisuwa ka bana su banni da alqur'ani nan yi harka ta kama je kai harka ta kowa yayi abin da ya karɓe shi abin da shi gani zai fi shi a hadisa ne ma yuqalu anha abinda ake faɗi kan wannan hiran da ake Inna laysa zata fa'ida kabira ba su da wata fa'ida ta kirki in ma akwai thumma haula'i sannan wa'annan dinnan tarahum yatadayaquna hina yajlisuna daqa'iqa ma'aduda lil qur'anil karim ai ba ban zaman hudu wannan kanta na ji an ce akwai ɗaurin aure to duk baki bakin da suka zo yanzu hankalinsu a tashe ke wai tukuna yaushe za a yi an ce muna mu zo da wuri to ga mu mun zo da wuri an kya sallame mu kaga ku dinga kai ɗaurin aure ku can inda za a yi muku shaf shaf kar ku haɗa mu faɗa da mutane in ko ka yi da za ka zo ka san ga yadda ake sallah wurin masha Allahu masallacin ku ne ka zo mara ba da kai amma fa ba za a yi maka sallah lokacin da kake so ba ba fa za a yi maka sallah irin wacce kake so ba za a san yadda za a yi daidai iyawa a yi irin wacce annabi ce daidai kwatantawa irin ta za a yi hudu ba ba za a yi maka irin wacce kake so ba shaf shaf ko a ɗauko maka maganar siyasa idan qur'ani za ka maka hukuma ga Al-Qur'ani matsalolin da suka sami barin qur'ani mu yi ilimi karanta mu karanta ilimin qur'ani mu kwatantu da siffofin qur'ani mu yi mu yi mu yi abin da za mu yi da kwashi za ka dinga ji kam hum kam huwa sau da dama akwai zafi hina yufarridu du'atu inda masu da'awa ke sakaci wa talabatul ilmi fi wirdihim yawmi cikin abun da suke yi a wuni min kitabillahi li adana al-asbabi kai wannan sai na koma da dama za ka ga masu da'awa ɗan dalili kaɗai yanzu haka akwai waɗanda suka ba da hutun sallah yanzu ba su koma ba ko mai alaka sallah buki da ranar eh, ya ma maganin hausan eh? bukin rana ɗaya an yi an gama amma an ba da hutu kafin kuma sannan yanzu sai an gama wani watan kafin a dawo ɗaliban ilimi idan mutum ya tafi hutu to shi kenan ɗan an ce sati ɗaya sai bayan sati biyu zai dawo babu damuwa kyale gari su ɗalibai ba su a'a ah, ah. in kai sati zai nemi wata makarantar wani ya kofa kujerar ka ka nemi wata makarantar in kana bukace to an sama ma lokacin da zo karɓi kuɗinka shi ne matsala kuɗinka na nan a jaka ba ma bawa su ba saboda haka nan zama mun tuna da ka'ik sai ka gani ini in ɗalibi ne mai koyar da karatu ina jin jikinsa ya yi haka haka zai bada hoto so ina malam ba da zafi ina malam bai jin daɗin jiki har sai karatun ya fita a ran yayan shi ma kuma yaron haka yara yanda suke zuwa kasuwa za su zo karatu amma ɗan abu gangane wallahi <laughs> amma lamba ne ni da lafiya yi sa kaga kwana biyu baka gani ba Haka na bari baka da lafiya to ma lafiya ba shi cancanta ya je makaranta ba mun yi wata jatuma ana operation aka yi mata an je an tsaga cikin ta ta samu matsala aka cire wani abu aka mayar aka dinke ta riko wurin ta zo ta zauna a masallaci ta samu wuri ta jingina turan nan matan kuma suka tabo ni sai na tafi ina da kaina ina zuwa cikin su masu zuwa duk abin ya ga za ta nake ba da ke nake ba na san an miki aiki ai ba wurin kiran su ba ga wajen da wannan zan je wurin su can su suka taɓo ni su suka taɓo masallaci amma ke ba da ke ake ba to amma sai ga namiji sai ga saurayi sai ga menene wai bai da lafiya mura mura ciwo ne me ma suka ce ba dan ba za ka goyi na wace mura ciwon dan gata ne dan ne yasa ya ta shawa ya ta shawa sai kuma sai ce ai je ka nemi zabakwin ne ku ko kaza ai dai ne karakui babban tablet din tala menene ka faɗi mana kai ne ka iya abu hmm? banda karakui babban tala ku a wannan tolo-tolo a ba da ba tolo-tolo tolo-tolo zai kuyi ba shi ke dan ba haka za ka jewa da shi ne maganin sa ha? ba hmm? to So haka nan mana muna da gangan ake abubuwa inda ba wanda bai da lafiya za a dai lokacin da ake biyan kuɗi a hannu eh, an fara biya ya ce ah to tunda da za ka da lafiya ka zauna eh, sati mai zuwa za su dawo a bari lallaba ko kaka dai kwanda dai ka mai kazar makawa ne ko dinyar makaho ne ta nuna a nan shi kam huwa muqlimun yaya abubban haushi yana shine yufarritu du'atu wa talabatul ilmi shine wannan akan samu sakaci wa kam huwa muqlimun shine tataqallasu silatu aqwamin bil qur'an alaƙan mutane da alƙur'ani ta yi baya daga ramadana zuwa ramadana an ramadana ta zo ta kullu an ramadana ta wuce su kowa an minal jumu'ati ilal jumu'ati أو في المناسبات والاهتلاف والاهتفالات أخي ذا يسوكن كراتو رندا وانت ذا يسوكن كراتو قوان ذا يسوكن كراتو تولن نقر علينا درجة دقا سوكن كراتو سي سوكن كراتو إننا بحاجة منا دبكاتا جميعا إلى أن نراجع صلتنا مدوب علاقة بالقرآن رجالا كنا ونساء معلمين ومتعلمين du'atan muke wa murabbina wa ulama'a wa amma malamai ko mutanen gari ala falja'al min ramadana nuqtatan lil intilaki mu zama wannan ramadana ita ce farko yadda muka yi alqur'ani ita to mu dora haka ko da ba mu kai asalin ramadana ba ha dauka wannan ramadana mun yi sauka 65 to sai mu koma gida kuma mu raba kullum mutum ya yi. kowanne wata mutum ya samu talatin kowanne wata ya samu talatin kaga ramadana in ta zagayo zai iya tsayawa ba mutumin da ba zai zo sallah ba sai goma karshe sun zo ya zama tsiya ga jama'a ya zama fitina a biyu ya fita in ku ba haka ba a dambe dama ba mai sallah ba ne ba kawai ka zo ka bata mana ta yi wani masallaci akwai masallacin irinka kuma mu ka bar mana namu mun tun daga farawan watan muke yi kaga zuwa ƙarshen wata babu wani canji da zamu yi don an ce goman ƙarshe yau bai da bambanci a goman farko sai dai a zuci wannan goman muna sa rai amma wancan goman eh shimfiɗa ne sharar fage ne ko yanzu muka yi irin ana bukatar walina'khud 'ala anfusina an yakuna lana wirdun yawmiyyun muna da kaso musamman fil qur'ani ulaika yahfidhuhumullahu bil qur'ani masu wirdi da ƙur'ani, wa inna allaha na tsare su da al qur'ani wa tastaniru qulubuhum zukatan suna haska kuwa kullu yawmin bil qur'ani ayu suna da yawa ba adadi na'am ba tushi dubu sai yana ta mutu da yana da bukata sai ya sa a yi masa sauran ƙura'adi dubu bai ke dukan dubu barawo ne ya yi karatun ƙur'ani shi na sai ga wani barawo za shi sarta sai ya sami shi don kwafe shi karbe abin da ke wannan nan sa kama wani aikin banza ne kana neman abu ka gaya wa Allah kai maka gyara tun kafin lokaci yayi malaman qur'ani ko mutanen da in ba mara rabo ba waye zai maka sauka qur'ani sai dai wanda dama shi ma bai da rabo qur'ani yana saukewa kansa ne amma ranar sauka yana iya cewa wani dan uwana yana da bukata Allah ka biya masa amma bai sauke ma qur'ani ba to shi duk sauka an kai ta kace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 وهنا نقبط الذين يعلمون القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لهم بالخيرية ويقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه نشد على أيديهم بعدم الملل واليأس ونذكرهم بأمثال أبي عبد الرحمن السلمي التابعي رحمه الله حيث جلس يعلم القرآن يعلم الناس القرآن سبعين سنة ونذكر آل القرآن عامة بوصية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين جعل ثلاثمائة من قراء القرآن بصرة وقال لهم أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقصوا قلوبكم كما قصت قلوب من قبلكم ونذكرهم أن يهتدوا بهدي القرآن وأن يدعوا غيرهم لهدي القرآن يا عباد الله يا عبد الله فإن لم تستطع أن تكون من معلمي القرآن بنفسك وعلمك فلتكن معلما للقرآن بدعمك ومالك فالدال على الخير كفاعله ومن جهز جازيا فقد جزى والله تعالى يقول الله تعالى يقول تعتدوا وتعالى آه، mene mafarkon ayar yau wa ta'awun amma ce ce ta'awun a'a na kafin ayar wa ta'awunu alal birri wala ta'tadu ne wala ta'tadu tunda farko can wala ta'tadu kada ku yi ta'addanci wa ta'awunu alal birri wat taqwa ya ummatal qur'an hadha huwa shahrul qur'an fa hal tastanhidul himamu fi ramadan وهل نأخذ على أنفسنا العهد بالاهتداء بالقرآن وتلاوة القرآن وتعليم القرآن والدعوة للقرآن ذلك كسب عظيم وتلك نفحة مباركة من نفحات شهر الصيام ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها a gurguje bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad bayan Allah hina nagabitul ladina yuallimuna alquran lokacin da muke sha'awa muke kaunan masu koyar da qur'ani gashi manzon Allah yana shaida gare su bil khairiyati ma'ana masu koyar da qur'ani masu karantar da mu alqur'ani yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama shine wanda ke kowa cikin mu muƙami nashuddu ala aidihim su wa'annan mutane muna karfafa masu ani bi adamil malal kasu kosa kasu fiddare antumul a'launa la wa tahidu ونذكرهم بأمثال أبي عبد الرحمن السلمي التابعي رحمه الله حيث جلس عند يذون يعلم الناس القرآن سبعين سنة shekara saba'in yana ba da darasi yana koyar da ƙwararri yanzu irin wannan yaran zamanin nan tuntuni shi ma ya samu aiki a lokacin gwamnati ya tarkata ya watsar amma shekararsa saba'in yana koyar da ƙur'ani har a cikin nan na rasa wanda zan buga misali ma da shi to babu duk gashi nan dai lamarin Allah ya sauƙaƙe to zai dai dan dama dama barista mai tsoho ne a da shi yanzu shi ma ya koma ya buɗe sau duk ko mai waya ya kashe ba maganan ka bar ta silence ka je ka da shi a cikin gidansa ko a zaurensa ani yana ta biya wa yara wannan na yin kaza wa'annan na tilawa wa'annan na kaza nawa nan na kaza manya manya sun haɗa shi kawai yana jin tilawa su shekara saba'in a yanzu za ka ga 'ya'yansa sun taso ko jigogi ai eh, muku dina walar da kanka to ai kwakwalwarka za ta samu matsala kwakwalwarka dai za ta ƙara kyau eh? wani malamar wani malamar eh, dutsen wai wai malamar <laughs> kada ya tsaye eh kai kai ko zan san faru oh eh na gashi na gashi ba da musu gida. eh gaskiya ne to kaga irin wannan ya kamata to yanzu ba saban ka je gidansa falo za ka tarar irin manya-manyan kujerun nan bai fi mutum uku su shigo ba amma dai zan je falon gani akwai waɗanda suka ce ai san sa ya ci ko to ya za a yi za ka koyar da ƙur'ani kai irin wayannan kujerun a ɗaki ba dai zan je wajen ina zuwa kuwa in dai kana kusa kana bukatar kujeru kana zuwa zan je jan kwaso su gaba ce duk ce da su nemo min yara masu tilawa sai go ciki dinga koya masa Alƙur'ani, a dinga sauka Alƙur'ani, na suna kiyamu laili in za ka shiga abun ya gagara ka dai wuri ka kwanta kana je ana ta kiyamu laili akan ka to wannan shine riba in ka sake ka basu ka biya kudi sun yi hadda qur'ani ƙarshen ta ka haɗa musu sun yi rara sun sayo waya waya ai duk mahaddacin gaskiya yanzu mun kure su wannan akwai wanda ya bada rayuwarsa mallam Umar ya bada rayuwarsa duk wanda ke da'awa ne dan da dare ne ya haddace Qur'ani mu haduran alamis duk alanas ɗin nan duniya ko hudu sallah ba ba wancan ma sai da muka yi rikici ranar da za a yi shin wasiya za a yi ko kuwa a'a su ranar su ce ta ƙura'an to ai ramadana ne ta ai makatar ramadana ta ƙari yanzu shawwal muke ciki a ba mu ranar mu na ce to ga sanar nan su zo ba amma jiya suna da duk wanda yake ji ya haddace Qur'ani duk wanda ke da wani ɗan ya haddace Qur'ani ka kawo shi in ku ba haka ba ba ka da maddata duk bogi ne me ake cewa bogi ne ake ce ko buge hmm? buge ne ko to to duk buge ne ba Qur'ani ga dai kwalin shakwa ne shakwa ne shakwa ne ya sa masa na jawab magana shakwa ne shakwa ne ai na magana wa'ancan mutane a je kwanan ka gefe guda zo mu ji hattar ai shiga can wannan ya yi aje wannan ya je inda ka shirya ba nan za a yi ba sai inda aka baka ba za a ce za ka fara ba a ce to za ka zana inda za fara ka je ka tattake farkon ko ka ce a bane sai a ƙarshe ba yadda ba dan wani zo daga ƙarshe sai yi cinye har gaba so da haka ba magana a yau duk ƙur'anin buge ne ina da yara nace musu to kuro ga mana Umar sai ya ja daga ko zo masallaci gashi ayi, ai insha Allah insha Allah aba yanzu je na sake ce musu ga su wani can fa za su gudu ku je ku same su fa a je a yi abin nan din nan suka yanzu dai a ba su sai gobe hmm, hmm, sati mai zuwa wancan wai yayi riwayatu ya karatu riwayatul ashariya na qur'ani ke ban magana riwayatai zo mana riwayatul wahida riwayatul wahida amma gashi a ajiye fe yayin nan kafin sai mana nan ana karantawa gairil makdubi alaihim wala dhalin wasu gairil makdubi alaihim wala dhalin wasu bene ce duk wannan bar wannan a dakko daga bakara kawai an zo an je kai su fi dangana mana ka aje mana goma isa karwa kadda wala sai dai ma dole dan asan kaga sun yi wace-wace ba mai iya shiga cikin su wane musulmi na haddasa dukkan yan taɗaɓiƙi jikoki na ne na nesa duk ina gayyan su wasu nosi rigasa ina ne duk ku zo ku ba ni su ranar allamis ina son dinga ganin su don alhamis ɗin duniya in zagayo in zagayo ta inda ban gani ba in gan su kawai bayan allah na zuba tilawa in gan su in ji daɗin koma gefe ce to ai allah ka yi min rahama son da wannan sun taso a ƙarƙashi na amma za ka ji ƙaryan zuhudu hanyar don Allah nake buƙaciya ne bakar da cewa a gabana ne za ka yi za ka yi yin ai wanda zai yi a gabana ya ma za in wasa ka a gabana na san zan je wani wurin ce maka ina da da mai hadda ai na zama tafki in ma magana ne sai da wani ifaɗi amma ba ni ba ban ko ɗaka don ka hadda to saboda haka nan ku fasa ne ku dinga turo min su an san ki zuwa ka zo da su da kalli ba duka ba na giya yaya za ka shiga zan shiga ce to muje in kai ka haraka ka zan yi masa mace assalamu alaikum wancan umarul faruk wannan kuma umaru ka ga wani jika na nan kun taba ku ji ya akwai qur'ani ko ba kai kuma sai da safe na aje ka a wurin ko su kyale wato taka ka taka an karatu fa ba duka ake ba kana tsayawa an taka ka hmm Allah san akwai su ko to a kado min su in kuma bugen ne to waye ya kowa shi ma wancan yana da kwali to ka ga kwali ka tun wuri in dai kana da kwalin hada ya gashi har baka ruwa rana alhamis dunar alanis ba su san ka ba ba har da kai ba sau da haka nan ba a hana wa kowa ce zan yi zan yi shiga zai shiga kawai ba ka kara abuwan ku ne daraja ce daga kuwa kaza Wani wa nuzakkiru saboda haka nan muna tunawa ainihin masu karatun qur'ani ammatun wasu yafi abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu hina jama'a salasu mi'atin min qurra'il basara inda ya taro musu ɗari uku haddasa wanda ko sani in ba ko sani ba wannan abu musa al-ash'ari shine gwamna gwamnan garin ne ba wai zai koma gefe bai turo mataimakinsa ko mataimakinsa a da kansa yake zuwa ya zauna ya harbi a zo yau rana ce ta Alƙur'ani. a zuba a yi a yi su masu yi to da ikara su shine yake musu jawabi min qurra'il basara wa qala lahum antum khiyaru ahli al-basara in ji gona ku ne zababbun yan basara wa uku, fataluhu ku karanta shi ku karanta mana qur'ani wala yadulanna alaikumul amadu kada zamani ya dade muku fataqasu qulubukum kama ƙasar qulubu man qablahum wa nudhakkiruhum muna tunatar da su an yahtadu bi hadayil qur'an wa an yad'u ghayrahum li hadayil qur'an ya abdullahi فإن لم تستطع أن تكون من معلمي القرآن idan ba za ka iya ka zamo daga masu karantar da alkur'ani ba bi nafsika wa ilmika faltakun mu'alliman lil qur'ani bi da'amika ka karfafa musu gwiwa akwai wanda ana cikin haddan dole a bari wasu kuma an je saboda takarda an sa musu kuɗi to ka da'a masu abin da za su ci ka da'a masu da abin da za su biya ko ka da'a masu wurin kwana bi da'amika wa malika faddalu alal khairi ka fa'ilihi ga gidanan na ya kuɗin haya menene waye? ɗakunan hadda sule Wasu ne ko ya aka yi dai ya dai kwanta to saboda haka nan to ga dakunan nan dubu biyu biyu a shekara zai ka biya dubu ashirin da hudu wannan ya taso nima na so nima na na mahaddata qur'ani ne su ne fuqara'u su ne wanda albarka ke sauka a gari saboda karatunsu ba zan iya ba su kyauta ba amma dai su biya ne dubu biyu biyu to ustazu idan shekara ta kare baka biya ba zan kore ka ce eh ka shiga ka saboda wannan dubu biyu da zaka karba yan gyare-gyare in suka taso wuta in ya taso kwalabata in ya taso shadda in ta suka in ya taso muskilan wuta in ta taso wane ne in ya taso da su za a yi amfani a sabon abin nan amma sauran ladan Allah ya san abin da kai ko da mutane ba su san abin da kai ba كفاعله ومن جهز غازيا فقد كفر والله يقول لا تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى يا أمة القرآن هذا هو شهر القرآن فهل تستنهض الهمم شين همومي نايا ساكتاشي في رمضان Wahal na ala anfusina al-ada bil bil Qur'ani za mu shirya da al-Qur'ani wa tilawati al-Qur'ani da karanta Qur'ani wa ta'limi al-Qur'an wa da'watu lil Qur'an zalika kasabun 'azim babban sana'a ce wa innan wayan da ake haddasa da su Allah zai shirya su su ma su koma su isar da addini wa tilka nafahatun mubaraka wannan yunkuri ne mai albarka min nafahati shahr siyam wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wa man abasara fa li nafsihi wa man amiya fa alaiha اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والحرم والمأثم والمقرب ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الجنى ونعوذ بك من فتنة الفقر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله